Mama. ci karatun baya an fahimta kun ga ai mun tsaya muna bayani akan abin da ya shafi matsalar da shehu jani allah kara masa yadda yi akan akan sukari akan ɗanɗano eh kun buɗe kowa ya fahimta? an fahimta? yanzu za mu tabbo ta matsalar ta gaba abu billahi mina shaɗanin rajimi bismillahi rahmanin rahimi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haka kadari wa min gidari na azimi subhanar rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana yau yaushe yau asabar nawa ga watan mutum 18 ga watan september ko 2021 ko 11 11 safar 11 ga watan safar hijira na nawa 1400 da nawa 43 karfe nawa yanzu shehu tijjani allah ya kara masa yadda daga cikin matsaloli kun san da cewa ya hana ya yi tsauri a kan shan taba taba smoking taba din nan ya magana a kanta وفي دابة الكبيسة الدبء مطلقا ومن لم يتب منها ينل أكتمتي ولا تكو مغترا بمدهس سهامها بنزم ونفر إنها كالحشيشة وفي طابة الكبيثة الدفء مطلقا faman lam yatub minha su a katimati wa fi wane ne falatukum mun yayi falatukum tarran amma lama shariban ala biyu, wala ai mun yi nan ko amma lama shariban shauti janib bai zargin wanda yake shan sukari ba ala shurbihi akan shan da yake yi na sukari wala ala tarikin bai kuma zargi bai kuma aibanta wanda wala ala tarikin kar'a ba bai aibanta wanda ya bar shan sukarin ba ibqa a fusatin don wanzar da daidaito a cikin almajiransa ba ruwan sanan ma ya nuna cewa kana da zaɓi eh, shi kenan wafi taba taba sati taba fa larabci ne taba daga taba tabata ka ne kaba kai taba ta ne na ta ne ta ta ne eh, ba kaba ba ne ka mai ruwa ko me ruwa kai taba ne taba ta ta ta shi ne daidai an gani? ta'un shine da eh atabatu alhamr laka naka kala ya gyara duk wanda littafin zai ka ha ya gyara ayi ya kuce tarbi da sa wa fi dabatil khabisati tab'i mutlaqan man lam yatum minha yanal su akatmati wala tabu mugutarran bi madhisi hadiya bi nazmin wa nashrin inna akal ashishati to biya ku biya ne Wa fi daabatar kabi satin ɗab'i mu ɗalakan, fa man lamya min ha, ya naltu akatima ji. Wa fi daabatar kabi satin ɗab'i mu ɗalakan, fa man lamya tub min ha, ya naltu akatima ji. Wa fi daabatar kabi satin ɗab'i mu ɗalakan, fa man lamya min ha, ya naltu akatima ji. Wa fi daabatar kabi satin. Daga ciki, shauti, Tijjani ya yi tsauri a kan taba, alhabisati mummunan da Taba, ai taba, ai taba daga tsabati, taba eh, Akwai kuma tsaba na na na na daɗi, na na na na kyau da abin nan ba shi ba. Wafi tsabati Khabisati. ya zo a cikin bayanin shan sigari. A habisatu tabi wadda take da mummunan ɗabi'a. mutlakan kai tsaye shi shan shan shan ne shan taba a to ai kai tsaye ya zo ya karhanta wannan eh, mutlakan kai tsaye cewa lallai ai shanta ko shakatta wannan makaruhi ne abin zargi ne ga duk wanda zai sha ana ana ji hmm. mallam ya tuf duk mutumin da bai tuba da shan taba ba duk mutumin da bai daina shan sigari ba ya zai faman lam ya tun min ha wanda duk bai tuba daga shan sigari ba ya su a katimatin to zai yi mummunar cika duk mai shan sigari ka kalle shi za ka ga daga shan sigari daga shan sigari ya su a katimatin zai yi mummunar cikawa saboda haka sigari da Allah a daina shan sigari tana da matsala eh ai taba al khamra eh ana ana ana ana ana ana ana ataba kuna ji in an ce taba zai iya yiwuwa kuma birnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ataba eh taba ana cewa kuma madina ma taba taba eh kun gani to amma amma bai kamata a kira ta da sunan sunan wannan sunan ana cewa Baba giya an gani sannan kuma ana iya cewa Baba madina nan ma eh. to shi kenan allah ya sa kun fahimta an gani sai me wala ta kuma gutarren bi madisi hadiya karka rudu wala ta kuma gutarren karka rudu bi madisi hadiya daga waken nan na maɗan taba binazmin ko su na na na na na asare wa nafarin ko kuma waken su a rubutun zube annazam shine waka wato nafar kuma shine rubutun zube In na hakal hashishe ce suke cewa ai kamar zogale ne ai kamar yayi ai kamar hashish kamar yan ciyawa ce ba wani matsala bane dan ka sha sigari kar ka rubu da wannan alata kun ran نظم سحابها وفلا تكن مغترا بمدح سحابها ya yi bayani masu tsauri akan cewa ya tsaurara akan shan taba shan taba yana kawo yana mummuna cika na kawo mummuna cika eh. to yanzu kuma mun gama da matsalolin da shehu tijjani ya ne tsaura